To jama'a ku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka wannan dare kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Sai a Nijar inda ake jin a VOA Africa tashar muke nan da ke mai a kan mita 200.5 zangon FM ko a gidajen rediyon amfani da fara da nomad da sarauniya da dalo da kuma niya a kwanni sai a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a mun ji daɗi da kuka samu damar ko wannan tasha ta Ali mustafa Sokoto ne yanzu mata da Nazir Ahmed Hausa za mu gabatar mu da shirin. Bayan shi Nazirin ya gama baku labaran duniya za ku ji cewa yau da yake ana kammala hawan arfa a ƙarshen aikin hajjin bana za mu ji wasu daga cikin sababbin ɗabi'un da mahajjata suka runguma. wallahi gaskiya ni ma abin ya bani mamaki wanda ma ba aiki da wata barci wanda yake aikin sadarwa za a iya cewa za a masa uzuri don ya ɗauki irin waɗannan hotuna. To bayan wannan ne kuma za mu kawo rahoto da a kansa ne muke son ku masu tsarin mu ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a kai wato yau za mu yi magana harkokin sallar gobe kenan. Muna fatar mai sauraro zuwa yanzu ya riga ya samu ragon na layya in ko ba a samu ba za mu so mu ji halin da ake ciki a wannan shekarar musamman korafin ƙara farashin kayan sallah da ake yi. Idan ka duba a kasashenmu na Afirka inda muke da karamcin tattalin arziki mutane suna son su yi kuɗi da gaugawa kuma ba tare da sun wahala sosai ba yasa za ka ga 'yan kasuwar mu suke amfani da lokatai na salloli domin su jibga riba wadda ta wuce misali bisa kayayyaki waɗanda suke na buƙatar ɗan adam a cikin wannan lokaci ko a cikin wannan yanayi. To a kan wannan ne muke so mu ja ku ya sha nan sallar bana take a gurin ku abin da sauki ko kuma yaya za mu ji rawayoyinku a lambar mu mai alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kuma kada manta muna da labaran wasanni yau daga Najeriya duka bayan labaran duniya dai. Masu sauraro Assalamu alaikum. Akalla mutane 44 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a damunar bana a jamhuriyar Nijar. Babban daraktan hukumar samar da kariya daga masifu kanal Abubakar Bako ne ya faɗi haka, inda ya ce ambaliyar ruwan ta lalata ɗaruruwan gidaje tun farkon watan Yuni a kusa da Yamai. ambaliyar ruwan dai ta taɓa kashe mutane 60 a shekarar 2016 inda ta bar dabban mutane babu matsuguni a Nijar ɗin. a halin yanzu kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya ya mamaye sassa daban-daban a kasar india wanda ya kara yawan mutanen da suka mutu inda yanzu ake kesa cewa kimanin mutane 1,200 suka hallaka a kasashen da ke kudancin asiya wani gini ya faɗi a yau alhamis a mumbai da ke india wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu ya kuma ritsa da kusa, kuma kusan mutane talatin marka-markar ta cika babban birnin na india a wannan makon kuma masu hasashe sun ce akwai yiwuwar su saukar ƙarar ruwan sama mai yawa a wannan makon kafin a sassauta zuwa ranar juma'a Makociyar ƙasar ta India ita ma ta fuskanci marka-markar a wannan lokacin wanda yanayin ya fara a watan Yuni wanda ya shafi fiye da mutane miliyan 40. Haka Bangladesh da Nepal su ma sun fuskanci ambaliyar ruwan mai yawa wacce ta tilasta dubunnan ɗaruruwan mutane barin gidajensu. shugaban 'yan adawa na congo ya yi kiran gudanar da zanga-zangar bujirewa dokokin gwamnati a faɗin ƙasar wadda za ta fara a ranar 1 ga watan oktoba idan ba a yi zaɓe ba zanga-zangar da za a gudanar a faɗin demokradiyyar congo za ta haɗa da in biyan haraji ga ma'aikatan gwamnati felix uh, shisekedi ɗaga ga shugaban 'yan adawa da ya rasu etienne shisekedi ya faɗa wa sashen faransanci na murya amurka cewar an shirya zanga-zangar ɗin ne don a nuna shugaba joseph kabila cewa cewar bai da wani ragowar mutunci a idan al'umma kabila dai ya kasance akan kujerar mulki na tsawon shekaru goma sha bakwai duk da cewar lokacinsa ya riga ya kare a gwamnatance a watan disamba da ya gabata ya ci gaba da riƙe mulki kuma bai tsayar da ranar yin sabon zaɓe ba labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Gwamnatin Venezuela ta ba da kiyasin kimanin mutane dubu goma ne suka mutu a faɗin ƙasar daga farkon shekarar nan zuwa tsakiyar watan Agusta, sai dai kuma masu lura da al'amurra sun bayyana shakku ga wannan jimillar. masu sa ido na ma'aikatar cikin gida sun ba da adadin kisan mutane har 9,927 daga 1 ga watan janairu zuwa 13 ga watan agusta a cikin rahoton da ta bayar jami'in gwamnati kuma dan adawa simon calzadilla ya bayyana kukwantansa akan adadin jimillar wanda ya fito daga hannun kungiyar sa kai ta mai duba tashe-tashen hankula a venezuela ya nuna yawan kashe-kashen ya karu a yawan shekarun nan inda ta ba da rahoton kashe-kashe na tashin hankali har guda 27,875 a shekarar 2015 da kuma 28,468 a shekarar 2016. Calzadilla ya faɗa a ranar Talata da ta gabata a wani taron manema labarai inda ya ce da alamun wannan shekarar za mu haura adadin abin da ba a taɓa samu ba da hasashen. an yanke wa 'yan sanda biyu hukuncin ɗauri a gidan yari na tsawon shekaru goma sha bakwai a yau alhamis sakamakon kasa kare kisan gillar da aka yi wa tsohuwar firaministan pakistan wato benazir bhutto a shekarar dubu biyu da bakwai. waɗannan jami'an 'yan sanda guda biyu su ne na farko da aka yanke wa hukunci a shari'ar kisan gillar na bhutto bayan kwashe kusan fiye da shekaru goma ana shari'ar. To Nazir Ahmed Hausa ya kama ku labaran duniya daga Washington DC. Ina fatan ran juma'a kaɗan kun shirya ku yi mana maganar shirye-shiryen ku na sallah amma yanzu bari mu fara da rahotonmu daga ƙasa mai tsarki inda aka kammala hawan arfa a yau inda kuma wakilin Nasir Adamu El Kaya yake cikin mahajjatan da suka hau tsaunin kuma muka tambaye shi bambancin hajjin bana da na shekarun da suka gabata. abin da bambanta na bana da sauran shi ne yadda wato musamman ma united kamar daga najeriya an samu haɗin kai da gwamnatin saudiya saboda aka nan da aka samu wasu alhazan jihar nasara guda biyu jami'an shige da suke na madina suke musu kan tsaya wanda ya sa najeriya ta kuka da hakan ya sa ita gwamnatin da zai ta ba da hakuri kuma tun daga nan ta daina cewa alhazan najeriya mutum da kuma ma har ba wasu waɗannan alhazai kusan zan iya cewa biya ne ko tikitin riyal dubu ashirin a rubuto takarda zuwa ga gwamnatin najeriya ta hanyar hukumar alhazan najeriya ta ba da wannan hakuri ko tun da ganin gaskiya lokacin da na iso ko bincike ma na kwakwab ba a yi wa su alhazan najeriya wannan zai iya cewa babban bambanci ne wani abu ko na biyu da yake muhimmanci shine ajiye alhazan nan kusa da harami musamman ma a madina ba kamar yadda da su tafi kilomita kusan bakwai suna tafiya ta kafin su je su yi ba me kuke ji game da sauran alazan kasashen da ke makwataka da najeriya kamar su niger kamar ghana da sauransu suna nan lafiya kalan kusan ma komai kamar a waje ɗaya ake saboda yankin da aka ware wa kasashen afirka da ba laraba ba waje ɗaya ne na ji na zaga na ga yadda suke gudanar da ibada su ba su da wata matsala da yake kusan za a ce da suke na najeriya yawa ba in ka haɗa su ma gaba ɗaya ba za su kai yawan da najeriya ba duk waɗannan kasashe saboda najeriya kusan ita ce masu kuɗi mafi yawan alhazai a duniya duk da zama dai wata samu ta cike jiragen ta ba an ba ta alhazai dubu saba'in da biyar amma kusan zan ce an samu dubu saba'in da biyar ne wannan ko ba shi da ba ya rasa nasaba da tsadar da biyar nan ta wuce naira miliyan ɗaya da rabi. alhaji nasiru wani abu da na lura da shi a bana shine rawar da social media wato kafofin watsa labarai ko rahotanni na duniyar gizo suke taka mutane da yawa suna ta daukar hotuna suna aikawa dangane da wannan a wasu suna ganin kamar wasu ba hajji suka je ba kamar hutu suka je akwai alamar mutane suna cikin sakewa da nishadi da sauransu ko wallahi gaskiya ni ma abun ya bani mamaki wanda ma ba aikin sa kamar shi wanda yake aikin sadarwa za a iya cewa za a masa uzuri idan ya ɗauki irin waɗannan hotuna amma ko da kan dutsen su babu shakka zan iya cewa sun hau ne ma saboda su ɗauki hotuna na ga kuma wasu ma suna hawa rakuma ana ɗaukan su hoto a yi wa rakumi ado su biya maimakon su biya su yi da zai su koma su hau rakumi ana ɗaukar su hotuna wannan ya nuna mutane sun sauya aini kuma musamman ma wannan ɗaukar hoto na waya din nan yana ga kusan nan gaba maimakon yadda da ake ganin tarzuwa a hannun mutane yanzu manyan wayoyi ake gani a hannun mutane ne suka mai gurbin wannan abubuwa na adda da mutane suke ɗaukar hotuna su yi tsari iri daban-daban saboda ko tarihi ne ko shagala da suke samu a irin wannan yanayi. To Alhaji Nasiru Allah ya sauko da ku lafiya kuma Allah ya sa hajji ya zama karɓaɓɓe mun gode kwarai sai mun ji ka daga baya daga abin da ya biyo ba insha Allah. Yawwa na gode kwarai da gaske. To Madalla to Nasiru Adamu Hika kenan ɗaya daga cikin mahajjatan da ke kan tsaunin Arafat a yau yanda ake kammala ayyukan hajjin wannan shekara. To ma da na kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen Hausa suna zo muku daga Washington DC inda mu yanzu la'asar ce misalin karfe biyar saura minti ashirin na ah, la'asar ya kenan. To sai rahoton na biyu wanda daman a kansa ne nake gaya muku cewa za mu nemi ra'ayin kwato muna maganar shirye-shiryen sallar na talaye da za a yi gobe a aksarin kasashen duniya. Ya take a gurin ku abu ne idan an kwatanta yadda ta kasance a shekarun da suka gabata. to amma kafin mu fara daukan rayunan naku bari mu fara leƙa jamhuriyar Nijar ɗin da Suleiman Muni bar mai duba mana ko me yasa 'yan kasuwa suke tsala farashin kayayyaki a duk lokacin da ake wata hidima ta addini ne? tsawala farashin ababen masurufi a kasashe masu tasowa wani al'amari ne da ke kara ta'azzara a duk lokacin da aka dukufa ga shirye-shiryen salloli na musulunci ko na addinin kiristanci sabanin yadda 'yan kasuwa a kasashen da suka ci gaba ke karya farashi a irin waɗannan lokuta wannan al'amari ya ja hankulan shugabannin addini ustaz haladu yahaya wani malamin addinin islama ne abin da yake kawo shi komi ya koma kasuwa in wurin zama ne kasuwa duk abin da za a yi kasuwa komi ya koma sai da kuɗi irin waccan tarbiyya ta da da ta kubci wadda ba abin duniya aka sa gaba to yanzu kau kaga kama an shiga wani yanayi na nafsi nafsi an kai ma halin da kusan in ba ka da da kyal wani ya baka komin yake makusancinka to ire-iren wanga abin shi yake kawo koma sanho ne na wani abu mutum ya kawo in abinci ne in na mi bai kiba ya samu abin sayan gida abin sayan mota. Reverend Sumaila Labo ɗaya daga cikin limaman addinin Kirista a Maraɗi ya bayyana ra'ayi irin wannan. Idan ka duba a ƙasashenmu na Afirka inda muke da ƙaramcin tattalin arziki mutane suna son su yi kuɗi da gaugawa kuma ba tare da sun wahala sosai ba to a gani na wannan yake sa duk wata dama duk wani yanayi duk wani lokaci wanda zai ba waɗanda suke son su yi kuɗi da gaugawa su samu kuɗin nan ta hanyar da za su eh, labta ma waɗansu nauyi to za su yi wannan shi yasa za ka ga 'yan kasuwar mu. suke amfani da lokatai na salloli domin su jibga riba wadda ta wuce misali bisa kayayyaki waɗanda suke na buƙatar ɗan adam a cikin wannan lokaci ko a cikin wannan yanayi. sai dai 'yan kasuwa na ganin ba a nan take ba alashi Sani Shekarau Garo na shugabancin kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da kaya daga ketare. Matsala da ta kudi ce kasan in babu kudi ko da an maida abin la'ashirin na ganin tsada shi wani zai idan wani bai da la'ashirin matsala kenan. Wuri na a ce ko don sallah na ya kara kudi a wannan ba mu da shi na a ba mu da shi ba da na akida a ke gare mu kowa na fatar dan uwan shi samu sauki don sai ka yi sauki kai ma Allah zai maka sauki. Malamai sun yi gargaɗi kan wasu illolin da ke biyo bayan tsawon farashin kayayyaki da nufin cin ƙazamar riba. Babbar la'ana lokacin da mai saye yake kuka shi kuma wanda ya saida ya saida da tsada yana murza hannuwa yana alfahari la'anar tana faɗuwa ba gare shi kaɗai ba har ta faɗo ga dukan al'umma hmm. sai ka tar da abin da ake sa tsammani shekara ta bada zai iya ɗaukar nauyin jama'a za a iya samun biyan bukata sai ka tarda abin ya kasa da kuma abin da zai kawo mana rahama Allah sai ka ga duk an guje shi kowa kan shi ya sani kowa har abin ya kai ya taba imani abin duniya aka sa gaba kuma in ka lissawa al'amarin mu sai ka ga bara ta hibana. Sule Mummuni Barma

To kamar yadda na ce jama'a kan wannan nake son jin ku a yau game da shirye-shiryen sallaya suke a gurin ku a bana ne idan aka tana yadda abin ya kasance a shekarun da suka gabata. Sai a kimsa a kira mu akan lambar bu mai alama daya wato tara sannan ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun buɗe layuka mu domin jin shirye-shiryen ku na sallah gobe an Allah ya kan bari mu share fage a Kaduna mu ji salamu alaikum da za mu fara Kaduna wa yake kira mu da Kaduna eh, Hamisu daga Dogara Taman Garzariya Malam Hamisu kana kawo ne lafiya A lafiya lau Ka sai rago A ah, bandi sai saya eh, Kana da niyyar saya cikin daren nan eh yana da niyya Allah ba da iko ya sallah bana to sallah alhamdulillah me ya bambanta ta da wadda aka yi a can baya a wurinka eh to yanayin dai tattalin arziki ne to ya karu ko ya ragu ne a ya ragu kan to me ya kawo raguwan shi ne a yanayin dai rayuwa dai abubuwa sun yi tsada da sauran kuma gashi ba To dabbobin sun yi arha bana fiye da bara ko kuma na bana sun fi tsada. To yana ji Hamisa ya je to bari mu je jihar Neja domin alo ko Naja mata tsinke ita ma. to da an ce akwai wani da ya kira mu daga jihar Naija ba amma yana jin shi ma ya tsinke yayin da muke faman rike hannunsu da ya kira mu da Kaduna to bari mu tsaya Kaduna din dai halo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alaika salam. Ranka da barka da yamma suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa na san yanzu gidan na naka ya cika da raguna ko? Da gaskiya alhamdulillah idan ka gaji aka yi min suna a gidana na yanka guda ɗaya kuma muna fatan gobe insha Allahu za mu yanka. to amma abubuwan da ke faruwa hmm. matsalar suke faruwa kaga bala ali mustafa idan aka wanda suka sai rago da rana hmm. ta dan samu sauki a yau da kaga suke tunanin cewa bari su bari idan ya kai dan yamma yamma din nan eh. to zaka samu sauki wallahi abin da ya bani mamaki ragon da aka siya dubu talatin da wuraren karfe shida na yamma sai ka sai shi naira dubu arba'in wato daga baya ya fi tsada kenan na ce daga baya ya fi tsada ka san sakamakon da idan aka ce irin wannan ta faru eh. akan ce bari mu gani idan aka kai gobe ma za ka dan samu sauki hmm. to da yamma ma yau dinnan ragunan ma sun ma tashi sun wuce tunanin mai tunani da haka kiran da muke ga yan kasuwa yan uwa ya kamata rika tausayawa al'umma domin idan ka tausaya al'umma Allah zai taimake kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yarhamu la yarhamu la yarhamu la yarhamu Allah duk wanda bai jikan wani ba Allah ma ba zai jikan shi ba dan haka ya kamata al'umma a tausaya mun su so a sallah lafiya na gode mun gode kwarai da gaskiya Alhaji Musa bari mu je ka tsina assalamu alaikum ana alaikum salamu kana ta ake gaba iliya ne fanti da shayi da kin kasuwa da kin daura to shugaba iliya barka da dare ya halakokin sallar bana ne ne kam a a sallah kan alhamdulillah to me dalilin hamdulillah <laughs> ta ka ne to ai hamdala ya kamata a tun da ka san shi yanayi na yanzu ba da ake so za a samu ah, eh abin amma abin da muke so mu gane shin sallar bana tana da sauki idan an kwatanta sallolin da suka gabata bana al misali har ya harkokin raguna suke a nan wajajen ku a Katsina gaskiya harkokin raguna raguna sun tashin gauran zage tun da a yanda ake so kamar ba la dubu sha bakwai sha biyar gaskiya ya tashi ashirin da biyar to da da garau kamar arba'in mun gode bari mu je a dawo ikiti salamu alaikum wa alaikum assalam alhaji ali musawa sokoto barka da wani barka da dare wane ne kana magana da alhaji hassan da fandu gunduman da ilaba argungu loka gamman jihar kabi najeriya mai sai da kifi a do ikiti to alhaji hassan ya harkokin dabbobi a na wajajen ku to alhaji aliyu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai mu ce ba da sahi bana hmm. game da tattalin arzikin kasar mu sai dai mu ce ubangiji Allah ya bamu lafiya kawai amma amma alhaji Hassan akwai masu cewa tsada ce take hana mutane saya ko kuma ba kuɗi ne a wurin mutane to ina tabbata ma alhaji Aliyu akwai dukkan guda biyu ne suka taru suka yi mutane ka tutu saboda ga tsada ga rashin kuɗi mm. kuma alhajjan mu da suka je a kasa mai sarki ubangiji muna fata Allah ya dawo mana da su lafiya to amin mun gode alhaji hasan bari mu cilla zuwa jigawa assalamu alaikum jigawa wa yake kira daga jigawa Salamu alaikum. Alaikum wane ne kashe rediyon na naka ya cika mun kunne muna jin muna jin shi yana dawo mana da Allah kashe. Kashe shi kashe shi kashe shi za a ji daga za ka ji kanka wane ne? Ah me shafatara ne daga tagoro rijiya mai gawo. To ma da ya harkokin sallar nan a gurin ku bana. a wannan al'amari sai dai godiyar Allah. Hmm. A halin yanzu mu da muke sayan dabbar muna cewa ta yi tsada. Hmm. Su masu dabba suna cewa ba ta kuɗi. Hmm. Wannan al'amari mun rasa yadda an da matsalar nan take. Ga hannun mutane ba kuɗi, amma in ban da godiyar Allah babu wani abu. To Allah kyauta. To bari mu je Benue, salamu alaikum. Wa alaikum Wane ne yake magana? Eh, Bala Umar ne a hukumar lokal gani a jihar Benue. To Bala um, eh, Bala ka riga ka gama sayan ragunan ka ko? Gaskiya ainihin bana mun samu tsadar rayuwa fiye da yadda ake tsammani ba za mu ce komai ba. Hmm. Abubuwa sun yi tsada. Gaskiya abubuwa sun yi tsada sosai sosai. Amma akwai kuɗi a hannun mutane? gaskiya ba alaman kuɗi a mutane gaskiya alamarin da bayan da za ci kawai ga tsada ga ba kuɗi ga tsada ga ba kuɗi to Allah ya kawo sauki mun gode kware da gaske ina ji an ce mun iyakacin wayoyin da za mu yi ɗauka kenan wannan na binuwa din sai gobe mun dawo da yake juma'a ce ya akwai masu magana sallah din gobe ma kofar abu da take mun gode thank you To madala karfe biyar saura minti takwas na la'asari a Washington DC bari in kawo muku murtala sanyi ne baku. Wasanni a takaice. Kasar Uganda ta ɗare saman rukunin E na wasannin neman gurbi a gasar ƙwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a nahiyar Afirka bayan da a yau ta doke kasar Masar da ce ɗaya da nema wannan ne karon farko da uganda din take samun nasara akan kasar ta masar tun daga shekarar 1965 haduwarsu ta baya bayan nan dai shine a gasar cin kofin nahiyar afirka a kasar gabon inda masar din ta yi galaba da ci ɗaya da nema to sai dai maki ɗaya ne tal ya rabe tsakanin kasashen biyu inda uganda take da maki bakwai yayin da masar take da maki shida za su kuma karawa ta biyu a birnin alexandria na kasar masar a ranar talata mai zuwa kasar ghana da ke cikin rukunin da maki daya tal za ta buga nata wasan ne a gobe tare da kasar congo a turai kuma tuni da kasar japan ta sami gurbi a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 bayan da ta doke kasar australia a yau to sai dai kasar koriya ta kudu kam ta kasa bin sahun japan din sakamakon kunnen doki da ta yi da kasar iran mai 'yan wasa goma a karawarsu ta yau kasar sin ta doke uzbekistan da ci daya da nema a rukuninsu na a wanda ya kara haskaka fatan su na samun gurbi a gasar a halin da ake ciki kuma mai horar da 'yan wasan kasar japan vahid halihojic ya tsallake rijiya da baya bayan da kasar ta sami tikitin shiga gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya karo na shida rahotanni sun nuna cewa kiris ya rage kocin ya rasa aikinsa da kasar ta sha kashi a wasanta na yau da australia to amma kuma hakan bai faru ba a daidai lokacin da ake kokarin rufe kasuwar cefanen 'yan wasa a turai ƙungiyar liverpool ta kammala sayan dan wasan tsakiya na arsenal alex oxlade chamberlain chamberlain ɗan shekaru 24 ya yi fatali da bukatar chelsea bayan da ta cimma daidaito da arsenal akan fan miliyan 40 kusuri a bangare ɗaya kuma kungiyar manchester city ta sha ƙasa a zauracin ɗan wasan gaba na arsenal ɗin alexis sanchez hakan ya faru ne saboda arsenal ɗin ta kasa samun wanda zai maye gurbin sanchez idan ta sayar da shi duk da cewa sun cimma matsaya da city ɗin akan fan miliyan 55 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Rahoton shirin taimaka ma yara ƙanana da masu juna biyu na hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta USAID ya ƙiyasa cewa idan hukumar ta yi aiki da abokan aikinta za ta iya ceto rayukan yara miliyan 5,600 da mata 260 a fadin duniya daga yanzu zuwa shekara ta 2020 musamman idan ta mai da hankali kan inganta tsarin lafiya da zai kawo muhimmin taimakon lafiya ga al'ummar da basu cancanta ba. Tun a cikin shekarar 2012, hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka ta USAID ta koyar da ma'aikatan lafiya miliyan 13,000, a faɗin duniya ta yadda za su kula da ƙananan yara da nuna musu muhimmancin cin abinci mai kyau da gina jiki. haka kuma hukumar ta ba da magani miliyan 69,500 ga ƙananan yara don magance cututtukan zawo da cutar da take shafar numfashi USAID ta yi ma yara miliyan 25,300 allurar rigakafin mugayen cututtuka da na rashin kamuwa da cututtukan ta inganta ruwan sha sannan ta taimaki mata miliyan 5,900 haihuwa a asibitoci da jarirai miliyan 6,400 samun kulawa da zaran an haife su. Bayan wannan hukumar ta USAID tana taimaka ma yara miliyan 12 da abinci mai gina jiki duk shekara. A shafin sa na Twitter shugaban hukumar USAID Mark Green ya rubuta a ranar 11 ga watan Agustan wannan shekarar cewa bayan irin ayyukan da hukumar ke yi tana kuma tantance da take da kudadenta wajen taimakawa abokan tarayya ta su ci gaba sannan ta ba sauran gwamnatoci damar taka tasu rawar da kasar afghanistan ake gane irin ayyukan da hukumar usaid take yi a duniya a can afghanistan usaid ta jima tana aiki da kungiyoyin al'umma wajen koyar da ƙauyukan da ke cikin ƙasar domin kula da uwa da ɗanta tun daga shekarar 2002 taimako daga ƙasar amurka ya taimaka da kuɗin da aka koyar da unguwannin zoma dubu biyu a ƙasar ta afghanistan wanda suke aiki don ceto da uwaye da jariran da aka haifa ɗaya daga cikin unguwar zoma da aka fara koyarwa ita ce pribai hashimi wadda ta ce ilimin da ta samu na aikin unguwar zoma ya canza rayuwarta matuka. ta ce ya bata damar taimakon mata da ceto rayuwarsu da ta jariran da suka haifa sai dai kuma duk da nasarar da aka samu a ƙasar ta afghanistan mutuwar uwa da jariri yana nan yadda yake a da inda akwai sauran aiki kafin a samu magance shi. Ƙasar Amurka na yabawa da ƙoƙarin da take yi na bada tallafin kula na lafiya ga miliyoyin mutane da suke buƙatar taimakon da ceto rayukan da take yi. Ƙasar Amurka ta ƙudiri niyyar ci gaba da wannan taimakon da ƙara taimaka ma ƙungiyoyin kula da lafiya na ƙauyuka da birane domin a shawo kan matsalar. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana muku ra'ayin ƙasar Amurka. to shi ya kawo da zan sake mai da ko jana zai ba mu labari a takaice shirinmu na ƙarshe. Tuga takaitaccen labaran. Akalla mutane 44 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a damunar bana a jamhuriyar Nijar. babban daraktan hukumar samar da kariya daga masifu kanal abubakar bako shi ne ya faɗa haka inda ya ce ambaliyar ruwa ta lalata ɗaruruwan gidaje tun farkon watan yuni a kusa da yamai ambaliyar ruwa dai ta taɓa kashe mutane 60 a shekarar 2016 inda ta bar dubban mutane babu matsuguni a Nijar din a halin yanzu kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya ya mamaye sassa daban-daban a kasar india wanda ya kara yawan mutanen da suka mutu inda yanzu ake kiyasta cewa kimanin mutane 1,200 suka hallaka a kasashen da ke kudancin na asia wani gini ya faɗi a yau alhamis a mumbai da ke india wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu ya kuma ritsa da kuma kusan mutane talatin. Shugaban 'yan adawa na Congo ya yi kiran gudanar da zanga-zangar bujerewa dokokin gwamnati a fadin kasar wadda za ta fara a ranar 1 ga watan Oktoba idan ba a yi zaɓe ba. Zanga-zangar da za a gudanar a fadin demokuraɗiyyar Congo za ta haɗa da ƙin biyan haraji ga ma'aikatan gwamnati. Felix uh, Shisekedi, uh, ɗa ga shugaban 'yan adawa da ya rasu, Etienne Shisekedi ya faɗa wa sashen Faransanci na murya Amurka cewar an shirya zanga-zangar ne don a nuna shugaba Joseph Kabila cewar bai da wani ragowar mutunci a idan al'umma. an yanke wa 'yan sanda biyu hukunci ɗauri a gidan yari na tsawon shekaru goma sha bakwai a yau alhamis sakamakon kasa kare kisan gillar da aka yi wa tsohuwar firaminista pakistan benazir bhutto a shekarar 2007 to a gaishe ka nazar to jama'a abin da ya sauke kina a wannan lokaci wannan kwata-kwata shine ma dai mu na ƙarshe daga wannan tasha ta sashen wasu na murar amurka a yau sai in allah ta damu lami lafiya gobe sallah zamu mu bulla da karfe shida da safe domin muku shirye-shirye na gobe din Allah ya kai muku mu biyo da karfe takwas na wani sabon shiri muna muku barka da sallah a yanzu a madadin shi nazir da julia latest creation da injiniyoyin aliyu mustapha sakwata ne muna fatan mu ba ku lafiya salamu alaikum